يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث أبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis bakwai ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1441 wanda ya daidai da talatin ga watan hudu shekara ta 2020. Muna gode ma Allah madaukin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa. Cikin nimar Allah da yaddarsa da kaddarawarsa ya kara da fuskokinmu a wannan gidauniya mai albarka. gidauniyar ma'afatul islah da ke nan unguwar dan dutse nurar Turin wadan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma idan yan uwa ba su manta ba muna cikin sautin nisa'i sura ta hudu cikin jerin gwanin surorin alkur'ani a inda muka kwana aya ta goma sha ɗaya yau za mu tashi aya ta goma sha biyu insha Allah gabanin mu ci gaba da tafsirin ina son yi amfani da wannan dama in mika ta'aziyya ta ga ainihin na kuma iyaye na ta wani fuska na rasuwa ɗaya daga cikin dattawa a garin nan wato mahaifiyar malami na wanda ya karantar da ni a primary school Mala Abubakar Sadiq System wanda yake a yanzu ma'aikaci ne a gidan rediyo na Kun FM da kuma yayana Malam Musa Nata wanda ma'aikaci ne a hukumar 'yan sanda a nan Zaria. Hakikatan wannan rasuwa mu aka yi mawa muna roƙon Allah ta'ala ya cikan wannan dattijiya ya gafarta mata ya tausaya mata ya yafe mata ya sa aljanna ce makomarta sa'annan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haɗa kan zuri'arta wato ƴaƴan da ta mutu ta bari mu ma idan mutuwar mu ta zo muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani abu na biyu muna ƙara rarrashin al'umma musulmi akan halin da muka samu kanmu na ƙaƙanikayi na zaman gida musamman mu a jihar Kaduna kasancewar mai girma gwamna ya ƙara mana wata guda mu zauna a gida sa'annan a da muna da kwana biyu wanda muke fita mu walwala amma wannan karan an mai da shi kwana ɗaya ma'ana da muna da talata da laraba yanzu ya koma kwana ɗaya ranar laraba sai dai wani hantsari ba gudu ba tsakani da Allah muna kyautata ma hukuma zato duk abin da hukuma ta tsara ta yi ne don maslahan mu kuma don a ceci rayuwar mu sa'annan kada mu fada cikin garari sai dai wani lokaci sai a yi doka sai kuma dokar ta haifar da abin da ake gudu misali an hana cinkoso tsakani da Allah duk wanda ya ga abin da ya faru jiya a nan karamar hukumar Zaria musamman kasuwar Sabon Gari hankalin shi zai tashi domin abin da rahotanni suke zuwa mana wallahu a'lam bi sihhatiha cewa an samu mace-mace musamman na ƙananan yara da ake goya su a baya har yaro guda uku ya mutu kuma iyayensu ma ba su sani ba saboda cunkoso zafi ya yi yawa har yaro ya mutu ba a sani ba wannan labari eh, akwai ban tsoro a ciki kuma duk wanda ya ga yadda aka yi cunkoson aka ce yaro ya mutu ba za ka yi mamaki ba so ya kamata hukuma ta ƙara dubawa ta ƙara dubawa in za a ƙara rage lokaci ne wato a ƙara rage lokaci amma a ƙara kwanaki tsakani da Allah ya zama a cikin watan Ramadana an samu kwana biyu ko uku don ya zama cunkoson ya yi sauƙi. Sannan muna ƙara kira ga hukumomi musamman hukumar 'yan sanda da hukumar Kastiliya. Gani da Allah al'umma ba za ta taɓa rayuwa ba sai da hukuma. Dole hukuma ta fito ta tsara mutane su dinga ma hukumomi biyayya. Su kuma hukumomi don Allah su rage ainihin musguna ma mutane da wato matsa ma mutane musamman masu hawa mashin da masu keken napep. Eh, dole wani gurin sai an tafi a mashin dole wani gurin sai an hau keken nafe hukuma ta tsara tsarin ta. to duk yanda aka tsari wani lokaci akan samu wata dama a ɗan ba mutane sassauci alal misali yanzu kaga kasar eh, Saudi Arabia a tsarin Saudi Arabia ba hawa mashin ko da corona ko ba corona babu wata rana da 'yan sanda ko dan ko ma'aikacin tsaro zai ganka a mashin a Saudiya ya kyale ka zai kama ka idan ya kama ka ya anshi mashin ɗin babu beli hukuma za ta kwace mashin ɗin. amma duk da haka hukumar Saudi Arabia ta kan kalli masale idan aka ce maka lokacin aikin hajji yayi musamman idan aka sauko daga Arfa aka tafi Muzdalifa aka kwana a Mina ya zama an gama kwanakin Mina za a dawo wato Makka mafi yawancin mutane a ranar sha biyu ga wata suke dawowa ainihin garin Makka to zaka ga ana samun cunkoso mai ainihin wato tsanani to amma a ranar sai a kau da kai ga masu hawa mashin sai ka gama mai mashin ya goya ɗan sanda saboda irin wannan ranar idan ka ce ba za a hau mashin ba za ka haifar da mafada mai girma to haka mu abin da muke kira ga hukumomi wallahi muna alfahari da ku kuma mun san rayuwa ba za ta yi ba sai da ku amma don Allah a ɗan sassauta a ɗan rage a ɗan kau da kai akwai tsofaffi akwai mata akwai ƙananan yara akwai masu rauni wani ya tafi kasuwa tun safe har yamma kafin ya fito ya shiga cikin kunci kuma ya hau mashin ka kwace mashin din ka ce tafi a kafa tsakani da Allah akwai wato abin da ya kamata a kula da shi amma muna faɗa muna ƙara nanatawa cewa hukuma muna biyayya ga duk abin da ta ɗaura mu akai matukar bai zama akwai sabon Allah a ciki ba amma dai tsakani da Allah al'ummar mu suna bukatar sassauci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sassauta mana ya daura mu akan abin da yake so ya yarda da shi dokar ranar laraba ce kawai ko kowa da asabar ok kwana biyu ne yanzu ok laraba da asabar don haka ne kaga muna da kwana biyu kenan har ila yau so amma dai duk da haka cunkoson yayi yawa kasancewar ramadana ana da bukatu Allah ta'ala ya datar da mu ya tsora mu akan abin da yake so ya dace Ɗan uwa musulmi idan ba ku manta ba kamar da na ambata muna cikin sautin nisa'i aya ta goma sha ɗaya za mu tashi aya sha biyu a karatun da muka yi jiya Allah maɗaukin sarki ya ambata mana rabon gado yanda far'i yake samun gadon shi daga asali muka ce a rabon gado akwai abin da ake ce mai al'usulu da alfuru da alhawashi al'usulu su ne iyaye uwa da uba su ne al'usul alfuru'u su ne ‘ya'ya maza ne ko mata alhawashi shine dangi makusanta gefe da gefe wa da ƙani da makamantan wannan to a jiya Allah ta'ala ya gaya mana idan mutum ya mutu ya bar iyayen shi abin da za a ba iyayen in ma dai ya zama iyaye sun samu ɗaya bisa shida shine idan yana da mene ya'ya idan ba su da bai da ya'ya uwa tana da ɗaya bisa uku uba yana da me saura hakanan ‘ya'ya idan mutum ya mutu ya bar maza da mata, lizzakar misal haugil unsa ya ni namiji yana da kaso biyu na mai, na ainihin mace. Sa'an nan idan mace kaɗai aka mutu aka bari za a ba ta rabin dukiya, idan su biyu ne za a ba su biyu bisa ukun dukiya, idan su uku ne zuwa sama za a ba su ɗaya bisa e, ɗaya bisa uku, haka ne ko? Hmm. Na dukiya. Idan kuma ya zama wato Eh, an ba su ɗaya bisa ukun ko an ba ta rabin ko an ba su biyu bisa ukun to abin da ya ragu fali aula rajulin zakar mafi kusa da mamaci shi zai kwashe dukiyar amma Allah ta'ala bai gaya mana a waccan ayar yaya za a raba gadon miji ba da matarsa idan mutum ya mutu ya bar mata nawa ne ka san mata idan mace ta mutu ta bar mijinta nawa ne ka san miji a wannan ayar za mu ji yadda rabin yake bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت من بعد وصية يوصين بها أو دين نعم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد حكا فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم نعم من بعد وصية توصون بها أو دين هكا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث حكا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار نعم وصية من الله والله عليم حليم الله الله رأيوك Allah maɗaukin sarki ya ce, Walakum nisfu ma taraka a zuwa Ku maza, kuna da rabin abin da matanku suka mutu suka bari illam ya kulla hunna waladu, matuƙar su matan sun mutu basu su ba. Ma'ana, idan mace ta mutu, sai ya zama tana da iyaye, ba ta da iyaye. Tana da ‘ya'ya, ba ta da ‘ya'ya shi gadon miji ga matar shi alaƙa farko da ake dubawa ga matar ya zama tana da ɗako ba da ɗa. Idan tana da iyaye, wannan abu daban ne. In ba ta da iyaye, shi ma wani abu ne daban. Abu na farko da ake buƙata idan mace ta mutu, to tana da ɗako ba ta da shi. Mace ta mutu ba ta da ɗa. To mijinta yana da rabon rabin dukiyarta. Allah ya ce walakum nisfu ay walakum ayyuhal azwaju ya ku mazaje nisfu tarikati zawjatikum badi wafatihinna kuna da rabin abinda matanku suka mutu suka bar shi bayan sun rasu idza mitna an ghairi waladin in suka mutu ba su da da zakaran kana aw unsa wahidan aw aksar idan mace ta mutu ta badda ɗaya ne ko biyu ko goma namiji ne ko mace mijinta raban shi daban amma idan bata taba haihuwa ba yana da rabi ko kuma ta taba haihuwa amma ɗan ya riga ta mutuwa yana da rabi ko kuma bata haihu da shi ba ko kuma da wani namijin ta haihu abin da ake bukata ita dai tana da ɗa ko ba ta da shi ɗan nan ko cikin shege ne sai an cire mishi saboda ɗa idan aka same shi ba tare da aure ba ba zai ci gadon uban shi ba amma zai ci gadon mai uwarsa saboda dole ta nan ya fito ita ce tsatson shi to zaka in dai mace tana da ɗa ɗan nan ko na sunna ne ko ba na sunna ba gadon mijinta ya bambanta da in ba ta da ɗa to da haka sai Allah ya ce idan mace ta mutu namiji yana da rabin dukiyar abin da matar shi ta mutu ta bari in ba ta da ɗa fa in kana lahunna waladun amma idan ya zama matan da ta mutu ko kuma matan da suka mutu sun kasance suna da ɗa falakumur rubu'u mimma tarakna kuna da ɗaya bisa hudun abin da suka mutu suka bari jama'a musulmi idan aka ce abin da mutum ya mutu ya bari fa ya kamata ka fahimci abin da kyau ba ana nufin tsabar kuɗi ba kuɗi ya shiga motoci sun shiga eh, filaye gidaje kayan ɗaki kujeru tukwane butoci sarƙa eh, sabulun wanka duk wannan dukiya ce za a raba shi gida hudu a ba mijin ɗaya bisa hudu na me dukiyar matarsa idan ta mutu tana da ɗa kuma muka ce ɗan nan ko da shi ne ko ba da shi ba baban shi yana da rai ko ya mutu ɗan nan na halal ne ko na haram idan muka ce ɗan halal shi ne wanda aka same shi da ta auren sunna ɗan haram shi ne wanda aka yi zina aka haifai in dai tana da ɗa to miji yana da 1 over 4 na me dukiyar to yanzu Allah ta'ala ya bayyana mana gadanwa wato miji gawa matarsa to amma yashe za a bashi wannan gada sai Allah ya ce min ba'di wasiyati yusina biha ne. ana bashi gadon ne min ba a ba'di wasiyatin bayan wasiya yusina wanda su mata suka yi gabanin su mutu audainin ko kuma me bashi wanda ake bin a ka'ida kamar da na gaya muku dan adam in ya mutu dukiyar shi ana amfani da ita ne ta hanyoyi hudu muka ba da wata ka'ida ta malaman fiqh suka sa mata suna tadumu tadumu shine dalun eh, eh, ta'un dalun wawun mimun me ma'anar ta'un take nufi at-tajhizu shine kintsa mamaci likafani kudin wankan gawa kudin haka kabari kudin ambulance da makamantan wannan ko kuma ya zama mamakin an mushi operation asibiti na bin shi bashi za a ainihin biya a ce ba za a ɗauki gawar shi ba sai an fitar da shi daga sai an ba da wannan kuɗin kenan za a gabatar da wannan kuɗin a biya a tajiyiz kenan abu na biyu addai idan mutum ya mutu ana bin shi bashi ana fara biyan bashi ne kafin a bada mai ainihin raba gado sai wasiya ita ce ta uku sai kuma ainihin miras raban gado wata balaga qur'aniya wato kullum madan malamai suka ce idan kana so ka more ma alqur'ani ya zama ka iya balaga ko kuma ka dan san wani abu a cikin balaga malamin balaga suke cewa a tsarin musulunci wato bashi yana gaban wasiya amma mai isa qur'ani sai ya ce min ba'di wasiyatin tusuna biha udai sai a fara faɗan wasiya gabanin a faɗi mai gado malamai suka ce akwai hikimomi da dama cikin hikimomin ita wasiya wani abu ne wanda ake ba mutum ba tare da ya sha wahala ba yanzu idan mutum ya mutu ya ce in na mutu a ɗauki ne a ɗauki rabin miliyan a ba liman limamin ungonmu limamin unguwanku wace wahala ya yi to saboda dukiya ce da ake ba talakawa waɗanda ba su suka sha wahala ba kuma talaka bai iya tsayawa tsayin daka ya ce dole sai an ba shi wasiyar da aka ba shi sai Qur'ani ya fara gabatar da haƙƙin shi saboda shi mai rauni sabanin bashi yanzu idan kana bin mutum bashi ya mutu aka zo aka yi mai sallah aka zo za a ɗauki gawar shi a sa a mota a kai ta makabarta kana da daman ka zo ka riƙe gawar ka ce wallahi ga wannan ba za ta motsa ko ina ba sai an biya ni bashi na amma wanda aka yi mai wasiya ba zai iya wannan jara'ar hmm. zai iya wannan bushewar hmm. idan hmm. ba zai iya ba to saboda Allah ya san wanda aka yi mishi wasiya bai da fawa game da me wasiyar da aka yi mai to sai Allah ya fara gabatar da ni haƙƙinsa min ba'di su na biya audeni ko kuma min ba'di wasiyatin yusina biya audeni ko kuma min ba'di tu tusa biha audeni sai Allah duk inda ya yi magana raba gado raba Eh, dukiyar mamaci sai ya fara kawo mai wasiya duk da a practical in aka zo aikin basiyar ba ita ce a farko ba a ƙarshe take wanda yake nuna maka ƙur'ani yana da balaga ƙur'ani ya ƙasaita kuma ƙur'ani ya iya magana kuma in ka kalli ayoyin rabon gadon nan gaba ɗaya za ka gane Allah ya haɗu kuma ƙur'ani ya haɗu ƙur'ani ya cika ƙur'ani duk inda fasaha da hazaƙa da zalaƙa yake ƙur'ani ya tattaru kun ga sai Allah ya fara maganar wasiya gabanin ya bada me maganar gado ai ina ganin hikimar ta fito kararo ko sabanin gado eh, yawa ya fara batun wasiyin bashi shi bashi idan yana mutum yana bi in ba a bashi ba yana da yancin ya zo yayi barazana ya ce a bashi kuɗin shi sabanin wasiya mutum bai da wannan karfin Allah ya datar da haka nan a cikin balagar Qur'ani Allah ta'ala da yace yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mislu hawil unsayin ku kalli wata balaga Allah ya Allah yana muku wasiya game da ƴaƴan sai ya ce lizzakari mislu hawil unsayin namiji yana da rabon mace biyu to tambaye ku a larabci da a ce namiji yana da rabon mace biyu da a ce mace tana da rabon rabon namiji me bambanci Eh? ba bambanci to amma yanzu a baki da daɗi wanne ka fi jin daɗi da a ce maka ita kanta mace da a ce ma mace tana da rabin abin da aka ba namiji da a ce mata za a ninka ma namiji rabanta wanne ba ta fi jin daɗi za a ninka mishi rabanta domin za ta ji cewa an ba ta haƙƙin ta me cikakke shi an ƙara mai amma idan ka ce ma mace za a ba ki rabin abin da aka ba namiji sai ta ga kamar me an danne ta kai Allahu a Qur'ani akwai daɗi, akwai hikima amma sai ya ce namiji za a ba shi, rabin me abin da aka ba mace shi shine yace lizzakari mithlu hazzil ni, namiji yana da mai. ninkin abin da aka ba ma mace guda biyu wannan duk balaga ne kuma sa'an wani yake nuna mana iya zance wani lokaci magana fa ko ta gaskiya ce in baka iya faɗanta ba wallahi sai ka shi uku ka lalace shi isa eh, na taɓa yin wani sulhun aure muka zo muka zauna da mijin ba a zaman lafiya sai nake cewa me yake faruwa yarinya nan ga ta a zaune ga mijinta ga yayyinta ga iyayenta kawai sai mijin sai ya kalle mu sai ya ce ai wannan yarinya barauniya ce tana mun fata duk sai hankali ya tashi sai na kalle shi nace bawon Allah ba haka ake ba ai za ka iya isar da sakon da wani lafazin ba wannan ba ka kalli mace a gaban iyayenta ka ce mata barauniya ya za ta ji aranta amma ina laifin ka ce idan na bata kuɗin ce ba ne idan kuɗin ya ragu ba ta bari a shi makanin kwata ne ko idan na aje kuɗi a cikin gida sai in zo ban gani ba duk menene duk fata ne amma bai kai ɗakin ka ce tana min mene fata ba to kullum ka iya magana in ka iya magana sai ya zama mutane suna saurin fahimtar ka shi yasa qur'ani har Allah yake mamakin me isa ba mutane ba sa fahimtar alqur'ani Allah yana cewa afala yatadabbaruna qur'ana. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله نعم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا التي أفلا يتدبرون القرآن يظمت أن يبقى تدبر القرآن بقى تنتني بقى قان معنى القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا kai da ƙur'ani daga gurin wani yake ba Allah ba ai da an samu saɓani mabambanta amma da yake ƙur'ani a gurin Allah yake kaga kowa yana fahimtar shi to shi ne ma'anan Allah ta'ala sai amfani da balaga wajen isar da saƙo. sai yake lizzakari mislu Un unsayni namiji yana da rabon mace biyu madadin ya ce mace tana da rabin kasanwa namiji wannan duk balaga ce qur'aniya to haka nan sai ka dawo rabon namiji ga matar shi Allah ya ce idan namiji ya mutu ya bar wato fa in kana lahunna waladu idan mace ta mutu tana da ɗa falakumur rub'u mimma tarakna ku kuna da ɗaya bisa hudun mai dukiyar da ta bari min ba'di wasiyatin na biha audenin bayan wasiya wanda su mata mamata suka yi to sai an cire wasiyar audainin ko kuma bashi wanda ake bin su kafin su mutu kar a manta da ka'idar mu ta jiya wasiya fa sai in ta zama wasiya mashru'a baya halatta mutum ya ce in ya mutu a ɗibi dukiyar shi a gina gidan giya ya bar wasiya ya ɗauko lauyoyi barisa an kawo ku kun buga sam to wallahi ba za mu zartar da wannan wasiyar ba inda ya ce a gina gidan giya ko kuma ya ce a gina gidan karuwai ko a yi barna ba za a yi da wannan wasiyar ba ko kuma mutum ya ce in ya mutu dukiyarsa a kwashe ta gaba ɗaya a baiwa karnuka game da turawa suke yi ko siya to stadium fihi ba, to stadium ba za ka ce haramun ba ce guri ne na shakatawa za a iya yin wa'azin ƙasa. mu mun sha zuwa wa'azin ƙasa a stadium to kaga ba za ka haramta shi kai tsaye ba sai dai mu ce akwai abin da ya fita muhimmanci to almuhim eh, da ake cewa min ba ji wasiyyatin bayan wasiya dole wasiya ta zama mashuru'a ko kuma shar'iyya wato siya ce wadda musulunci ya daidaita ya zama ba haramun ba ne za a iya amfani da dukiyar na biyu kuma ya zama mai. wanda za a bai wa wasiyar ba magaji ba ne idan mutum yana cin gado ba a ba shi wasiya nabi ya ce la wasiyata lil mai cin gado ba a mishi wasiya na uku kuma kar a kwashe dukiyar ya wuce ɗaya bisa ukun dukiyar idan mutum ya ce a bada dukiyar shi duka ba za a yadda ba in ya ce a bada rabi ba za a yadda ba in ya ce a bada biyu bisa uku ba za a yadda ba sai dai in ya ce a bada ɗaya bisa uku to wannan za a zartar Allah ya ce min ba da na yusina biha audai sai Allah ya dawo kuma rabon gadon mata ga mazajensu yanzu mun ji idan namiji ya mutu abin da za a bashi na matar shi ko yanzu kuma abin da mace za ta samu idan mijinta ya mutu Allah ya ce walahunna rubu'u su kuma mata suna da ɗaya bisa hudun min taraktum abin da kuka mutu kuka bari ku maza illam yakul lakum walad idan ya zama baku taba haihuwa ba ko kuma ya zama kun taba haihuwa amma ƴaƴan kun mutu ƴaƴan nan suna nan da rai suna garin nan ko ba sa garin nan duka sai an cire musu ainihin me dukiyarsu sa'annan masu kuɗi ne ko ba masu kuɗi ba kuma anan ake so a nuna maka duk girman ka sunanka yaro a gurin wa a gurin babanka shi sa Allah yake in illam ya lakum waladu da yaro da babba da ƙarami duk sunan su da mai kuɗi da talaka duk sunan su da mai sarauta da wanda ake sarauta ake shugabanta duk sunan su ɗaya sai Allah ya ce ku kuma maza kuna da ɗaya bisa hudun abin da matanku suka mutu wato matanku suna da ɗaya bisa hudun abin da ne kuka mutu kuka bari in ba ku da ɗa muka ce ɗan nan ko yana da rai ko kuma bai da rai abin da ake lura ka taɓa haihuwa eh to eh, in ka taɓa haihuwa ɗan ya mutu sunanka baka da ɗa baka taɓa haihuwa ba baka da da Allah ya sa an fahimta da kyau Allah ya ce fa in kana lakum waladu amma idan ya zama kuna da da falahunna sumunu su mata za a ba su ɗaya bisa takwas mata taraktum cikin abin da kuka mutu kuka bari kuma ɗan nan da miji ne ko mace ɗaya ne ko biyu ko goma ko talatin duka sunansu ‘ya'ya, don haka suna da ɗaya bisa takwas ɗin abin da kuka mutu kuka bari, a nan ma kagali zakari misla hadul unsayni idan mace ta mutu ba ta da ɗa nawa ne rabanta gurin mijinta rabi idan namiji ya mutu ba shi da ɗa nawa ne rabon matarsa ɗaya bisa hudu haka ne to kagan ka kalli abin da namiji ya samu ai rabin abin da mace ta samu kenan in babu ɗa idan kuma ya zama akwai da ninki kenan da rubi da ninki duk ɗaya ne ko rabi yawa eh, ninkin abin da suka mutu suka bari to idan kuma ya zama mutum ya mutu da ya mutu namiji yana da ɗa matar za a ba ta ɗaya bisa takwas ita kuma mace idan ta mutu tana da ɗa mijin za a ba shi ɗaya bisa hudu kaga duk inda aka je aka dawo dai shi namiji ana rabanya mishi abin da aka ba mace ne saboda ɗawainiyar da take kan namiji ai yana da bambanci da wanda yake kan mace ba na mantawa ina karantarwa a yola sai aka yi albashi da aka yi albashi sai wata ɗaliba ta yanzu ta girma ta yi ina ganin jikoki gare ta sai ta gani da kuɗi a hannu ta ce malam na ce aka yi bahijja ta ce malam da ma ka bani wannan kuɗin lokacin albashi na naira dubu ashirin da hudu ta ce da ma ka bani wannan kuɗin na ce in baki ya ce na baki mai zaki ta ce da ai zan kashe na ce faɗi abin zaki ta ce zan sai ribon za a yi min kitso za a yi min lalle ta ta dingi lissafin duk abin da ta lissafa duk bukatun da ba su naira dubu ba kuma a lokacin ke so a bata dubu ashirin da hudu so wanda yake so na maka ɗawainiyar take kan namiji ya ninninka abin da ke ɗawainiyar da take kan mene ya mace wani zai ce wata za ta yi to ai kayan da mata ko kayan sawa na mata ya fi tsada akan na maza sai mu ce baki san tsadar hula ne. akwai hular dubu arba'in ni ban taɓa gan ɗan kwalin dubu arba'in ba idan mata ce kayan suna da tsada to wake sai musu kayan mazaje to da haka shi yasa ake ninka rabon mata akan wato rabon maza akan mai abin da mace za ta samu da haka Allah ya ce fa in kana lakum waladun ku mazaje idan kuka mutu kuka bar ƴaƴa falahunna sumunu mimma taraktum su matan za a ba su ɗaya bisa takwas ɗin dukiyar da kuka mutu kuka bari min ba'di wasiyatin nan ma sai Allah ya natawa. bayan wasiya su na biha wacce ku kuka yi ku maza audaini ko kuma me bashi duk mun faɗi ka'idar bashi da ka'idar mene wasiya to mun faɗi ka'idar eh, wasiya cewa kar ta wuce ɗaya bisa na uku sa'annan kar ya zama abin zai da dukiyar ya zama me haramun sa'annan ya zama wanda za a ba dukiyar bai zama wa ba cikin magada ko to bashi fa mutum ne ya ci bashi ya sha giya sai ya mutu za a biya bashin ko ba za a biya ba za a biya mutum ne ya ci bashi ya gina gidan giya ko gidan karuwai ya gina hotel inda ake zinace-zinace za a biya bashin ko ba za a biya ba za a biya laifin shi daban masu haƙƙi kuma haƙƙinsu daban mutum ne ya mutu ya bar naira miliyan ɗaya ana bin shi naira miliyan goma ya za a yi za a ɗauki wannan miliyan ɗayan a bashi ku kuma 'ya'yan shi yanda za ku ci gadon shi in ya bar tarin kuɗi haka za ku gaji mai bashin da ya mutu ya bari sai a raba to abin tambaya a nan lizzakar misal hauzar ɗin sai ne za a yi A eh yi mana <laughs> algurmi bilgurmi ko inda kuɗi ya mutu ya bari mace ba za a bata mutu za a bashi ribin abin da me to haka wajen rabon gado wajen bashi idan ya zama ya mutu ya bar yaya dukkan su mawadata dukkan su level din su daya dukkan mu muna aiki a inbayas dukkan mu lakcarori ne dukkanin mu yan kasuwa ne dukkanin mu madinka ne to sai a zo a raba bashin ni dubu goma kanwata mace dubu biyar an yi daidai kenan to amma sai ya zama da mahaifinku ya mutu ya rasu ana bin shi bashi sai ya zama mazan namijin yana gadi macen kuma lakcara shi a abu professor ce tana samun dubu ɗari uku dubu ɗari hudu dubu ɗari biyar ko kuma wanda yana aiki a nnpc mace tana aiki a nnpc albashinta dubu ɗaruruwa namijin kuma malamin sakandiri ne matan sun fi wadata yanzu ya za a yi ana to ai shi sai ya ƙona bakin wake sai a samu wata mace mai ƙarfi sai ta biya bashin duka ta wadatar amma idan ya zama ana ƙiƙiƙaƙa bayan da za a yi to zakari mithlu hazzul unsayin Allah ka datar da mu kuma ka ɗora mu akan abin da ke so ka yadda da shi to yanzu mun ji gadon da gawa iyayensa ko mun ji gadon iyaye da me ƴaƴansu mun ji gadon wa mata gurin miji mun ji gadon wa miji a gurin wa mata to idan mutum ya mutu kuma bai da ɗa bai da jika ba ko kuma ya mutu bai da uba bai da kaka yaya gadon shi Allah ta'ala yake wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus Allahu akbar Allah ya ce wa in kana rajulun yurasu kalalatan idan mutumin da ya mutu mamacin ya kasance ya mutu kalala me ake nufi da kalala abinda ake nufi da kalala Shi ne maganar da Abdullahi da Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya faɗa a fassarar kalala kamar da Abdullahi dan Abbasin Allah ya yadda da gare shi yake cewa kuntu akhiran akhiran nasi ahdan bi Umar Abdullahi dan Abbas ce ni ne mutum na ƙarshe da ya gana da Sayyidina Umar bayan an soke shi yana gab da mutuwa fa ya ƙulu. sai na ji Sayyidina Umar yana cewa alqawlu ma magana dai ita ce magana ta Ƙultu abla dan abbasin yace to me kace ya umar qala sai yace al kalalatu man da walada lahu wala walidi wala walida abinda ake nufi da kalala shine mutumin da ya mutu bai da ɗa bai da uba kai wannan asali akwai tashin hankali a cikin shi al-imam Ahmad ya fitar da hadisin kuma Ahmad Shakir ya inganta isnadin shi wai me ake so a nuna maka darajar ilimi jama'a musulmi sayyidina Umar mutuwa zai fa zancen shi na ƙarshe fatawa ya bada ta ilimi wanda yake nuna mana babu abin da ya kai ilimi daraja kun musamman ilimin fiƙo wanda shi ne abin farko da ake arsa shi a cikin al'umma yanzu ka duba sayyidina Umar Abdullahi ɗan Abbas ya ce ni ne mutum na ƙarshe na gana da sayyidina Umar kafin ya mutu magana sayyidina Umar ta ƙarshe fatawa ce akan rabon gado kuma ilimi ne wanda yake mai tsada matasa su koya ustazai mu koya kar mu bar shi a gurin tsofaffi a zaurika ga manya-manyan malamai suna ta mutuwa waɗanda suka san rabon gado wallahi in ka iya rabon gado za ka samu daraja wata an sayar na umar a matsayin shi na halifan musulman duniya ya shirya zai tafi umara makka gwamnan makka sai ji labarin sayar na umar zai shigo makka yin umara sai ya taso da ‘yan tawagar shi sai suka zo bakin garin makka sana'in masjidu aisha idan ka shiga za ka shiga makka akwai wani gate na shiga garin makka in ka taso daga madina za ka ga wani irin katon gate an yi wani irin tamfatsetsen masallaci daga hagu an sa mishi suna masjidu aisha sunan gurin sana'in kamar me boda kenan hmm. sai na umar yana zuwa zai shiga makka kawai sai ga taron jama'a an zo ana tarbe shi a matsayin shi na shugaban kasa kamar yadda aka saba ana ma shugabanni cikin masu tarban shi sai na Umar sai ga gwamnan Makka kita kana gwamna a garin Makka ya zaka bar gari ka zo nan wajen gari wa ka bar ma mutanen Makka su jagorance su sai gwamnan Makka ya ce ma Sayyidina Umar na wakilta musu ibn Abaza ai na sa wani ya zama mataimaki na wani ya rike garin Makka sai na Umar ya ce wa ne ibn Abaza ni in zaɓe ka a matsayina na shugaban ƙasa in ce ka zama gwamnan makka kuma ka ɗauko wani wanda ban san shi ba ka bashi riƙon garin makka kai ka san wace gari wani gari ne garin makka duk duniya babu garin da Allah yake so kaman wa makka wa innaki la habbul biladi ila Allah ke ce garin da Allah ya fi so mutanen garin suna da daraja nan aka haifi annabi nan ka'aba take nan qur'ani ya sauka nan aka yi kaza nan aka yi kaza sayyidina umar ya ce wane ne shi sai gwamnan maka sai ta ƙara faɗan wata magana wadda ta ƙara da masayidina umar hankali sai ce maulan na mawali ya ce abinda na bashi ya rike garin maka bawa ne cikin bayi sai na umar ya ce maula bawa to ba ma kasancewar shi bawa bane abin takaici ko kuma abin ban mamaki na farko dai bawa ne na biyu bakar fata ne ba balarabe bane na uku shan inna ne na hudu yana da karkataccen baki na kafa ta cika ko bata cika ba gashi bakin bawa gashi bawa sa'annan gurgu sa'annan hannun shi shanyayye ne sa'annan bakin shi a karkace yake kuma ya zama gwamnan makka sai na umar hankali shi ya tashi yake irin makka za ka ɗaura ma wannan sai gwamnan makka yake ina da dalili ai ba haka ban za ku da ɗaura shi ainihin ya zama gwamnan maka ba sai na umar ya ce menene dalilinka ya ce innahu na hafizan likitabillah ya kasance mahaddacin Alƙur'ani wa alimun bil fara'id kuma ya iya rabon gado ai sai jikin sayyidina umar ya sanyi ya haddace ya haddace ƙur'ani. kuma ya iya rabon gado sai ce ya iya rabon gado sai sayyidina umar yace tabbas annabi yi gaskiya Allah ma yayi gaskiya annabi yana cewa inna allaha yarfa'u bi hadal qur'ani aqwam wa yadau bihi al-akhar manzo Allah yace tabbas Allah madaukin sarki yana daga darajar waɗansu mutane da alqur'ani kuma yana kaskantar da waɗansu mutane da alqur'ani duk kima ka duk daraja kan baka iya qur'ani ba sai ka zama abun kunya sai ka zama mene abun kunya amma idan Allah ya baka qur'ani ko talaka ne kai ko mummuna ne kai ko mai kuɗi ne kai ko mai sarauta ne kai ko yaya kake in ka iya qur'ani sai Allah ya daga darajar ka haka nan rabon gado kaga wani ya zama gwamnan makka saboda me ya iya rabon gado kuma ya iya Alƙur'ani. Allah ka dace da mu to sai Allah ta'ala ya ce wa in kana rajulun yurasu kalalatan idan mamacin da ya rasu ya kasance za a gaje shi kalala kalala shine wanda bai da ɗa bai da jika bai da uba bai da kaka a imra'atun ko kuma mace ce ta mutu kuna ganewa ta zama ba ta da ɗa ba ta da me jika ba ta da uba ba ta da mai wato kaka amma walahu akun amma yana da ɗan uwa namiji aw ukhtun ko kuma ƴan uwa mace Allah ya ce fali kulli wahidin minhum as-sudus kowanne daga cikin su za a bashi ɗaya bisa mene shida Allahu akbar ai in kana al-mutawaffa rajulan kana aw imra'a idan ya zama mamacin da ya mutu namiji ne ko mace tu wufiya an gairi waladin wala walidi ya mutu bai da ɗa bai da jika idan wato kullum ku bani hankalinku jika yana samun gado idan wa babu ɗa da ɗa da ɗan ɗa da ɗan ɗan ɗa da ɗan ɗan ɗan ɗa har illa ma sha Allah sunan su ne ɗa amma yanzu idan mutum ya mutu yana da ɗa jikan shi yana da gado bai da gado idan mutum ya mutu bai da ɗa bai da jika amma yana da ɗan jika yana da gado ko da ko tsotson ya kai mutum goma wa in nazala ko ya kai ƙasa haka nan idan ka mutu babanka ya mutu amma kakanka yana da rai to kakanka za a bashi abin da za a bawa babanka idan ya zama ka mutu babanka bai da rai kakanka bai da rai amma baban kakanka yana da rai za a bashi gadan mai babanka wa in ala ko da ya kai gurin annabi adamu ba shi bane baban kowa ta baki wani mahaukaci a jiga wai an taba sai ce zan zagi baban kowa sai zagi annabi adamu kaga wannan ai mahaukaci ne amma kuma yayi magana ta hankali to don haka da jika yana matsayin me da kaka yana matsayin wa uba to mutum ne ya mutu bai da da bai da jika ya mutu bai da baba bai da kaka amma kuma walahu Akun aw ukhtun yana dan uwa ko kuma ƴan uwa amma wani dan uwan kun ga ka'ida qur'ani kenan larabci bai sa ka iya shi sai ka iya hadisi ka kusanci malaman fiqh sai idan ya zama mutum ya mutu bai da ɗa bai da jika bai da baba bai da kaka amma yana da ɗan uwa min jihatil ummi ta ɓangaren uwa kun gane wato uwarsu ɗaya amma ne ba ubansu ɗaya ba to sai Allah ya ce fa inna li kulli wahidin minhuma as-sudus to kowanne daga cikin su za a bashi mai ɗaya bisa ne shidan dukiya kamar yanda sayyidina Umar ya ambata al-kalala shine wanda bai da ɗa bai da wa bai da jika bai da uba bai da kaka Allah ya ce fa in kano aksara min zalika amma idan ya zama ƴan uwan waɗanda suke wanda ake uwa ɗaya da su sun kasance sun fi ɗaya sun fi biyu wato sun fi ɗaya Allah ya ce fawon shuraka ofis solusi za su yi tarayya ne a ɗaya bisa wato ɗaya bisa uku dukiya amma idan ya zama ɗaya ne ɗan uwa ko ‘yan uwa za a ba shi mai ɗaya bisa shida amma idan suka zama sun fi ɗaya za a ba su ɗaya bisa uku su ma shi za a ba su wannan rabon min ba wasiyyatin bayan wasiya yusa biha wanda shi mamacin yayi au dainin ko kuma ya mutu ya bar mene shi duka za a ba su mene wannan dukiyar Allah sai ya ce gaira mu ba tare da cutarwa ba ma'ana kun san idan mutum ya mutu bai da ɗa bai da jika ‘yan uwan shi ba dole a saurin mene ba neman su ba a jawo su kusa to kar ya zama an yi zalunci an musu babakere an zalunce sai Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusa biha audan ghayra mudarin ba tare da cutarwa ba ai ghayra maqsudin bihal al ibra bil warasa ya zama ba a yi nufin cutarwa ga waɗanda za su gado ba kun san idan mutum ya mutu to ‘ya'ya su ne suka fi kusa da shi da iyaye idan mutum yana da kuɗi kullum waye suka fi bibiyan kuɗin shi mata ɗa iyaye yan uwa ma ba su cika damuwa da dukiyar mutum ba to so da yawa yan uwa inda ba san ba san san dukiyar mutum ba sai a yi kiliya hannun hagu da dukiyar sai Allah ya ce gaira mudarin kar a cutar da su ko kuma a hana wani a baiwa wani ko kuma a ba wani ƙari akan abin da me ya cancanta sai Allah wace wasiyatan min Allah wannan wasiya ce daga gurin Allah ku bi dokar Allah inna Allah wallahu alimun lalle Allah masani ne halimin kun mai haƙuri ma'ana kaga sai Allah ya rufe ayoyi rabon gadon farkon sukin sotin da sai yace yana da haƙuri me Allah yake nufi anan wato yana fana da azzalimai masu danna dukiyar maraya amma kuma sai ya kyale su su wandaka su fanta ma ba zai musu azaba a nan duniya ba halimun mai haƙuri ne mai kau da kai amma aka je lahira wallahi sai ya kona mutum Allah ya ce tilka hududullah تلك حدود الله نعم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات نعم. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها حكا. وذلك الفوز العظيم الله كخيم الجنة الله يتي تلك حدود الله ودنن دوكوكي ونن دفوك جمع أنبتا الله يتي بدوكوكي الله قادوا با العادة بني ba ra'ayi bane ba ya na gani bane Allah ya ce tilka hududullah waɗannan dokokin Allah ne wa may yuti illaha duk wanda yayi ma Allah ɗa'a a wajen rabon gado da sauran al'amuran abin da Allah ya shar'anta wa rasulahu kuma yamma manzo sallallahu alaihi wa sallama biyayya يدخله جنات الله زي شقد شيء الجنتي تجري من تحتها الأنهار وند قورمي سكي بدانا أكركش انت خالدين فيها إذا سن شقب ذات فتبع وذلك الفوز العظيم ونشيني ربومي يقرم الله قصامنا دي شيء الجنة فوند يصابع مع الله ما تيتي ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا نعم يدخله نارا خالدا فيها وله Ta'ala مهين الله تعالى يتي ومن يعصي الله wanda kuma ya saba ma Allah ga yanda Allah ya ce a raba gadan ga yanda Allah ya ce a raba gadan sai ya ƙi raba wa rasulahu ya kima annabi biyayya wa ya ta'adda hududahu kuma ya tattake dokokin Allah ya amfani da fawa na siyasa ko ya amfani da fawa na ilimin boko ko ya amfani da fawa na kaki ko ya amfani da fawa na shekaru ya zalunci wani ko kuma ya zalunci wata yudkhiluhu naran Allah zai tusa shi a cikin wuta kuma khalidan fiya in ya shiga ba zai fita ba walahu azabun muhim Allah ya ce yana da azaba wulakantacciya ta wulakanci Allah ka tsare to yanzu Allah ta'ala ya ce duk wanda ya mutu ya haɗu da Allah ya saba ma Allah ya saba ma annabi zai shiga wuta kuma ba zai fita ba to amma wasu ayoyin Allah yana nuna mana duk laifin da kai in ba shirka bane zai iya gafarta maka haka ne ko ba haka ba ma'ana duk laifin da kai in ka shiga wuta wata an ka fito in ba shirka bane ka ci gado ka zalunci marayu ka saci kuɗin masallaci ka saci kuɗin lokal gamma ka kwashe shinkafa coronavirus duka in ka je lahira ba za ka dawama a wuta ba amma Allah ya ga dama ya ce a kai ka wutar jahannama ka shekara miliyan dubu ɗari biyar da sittin da maka lahira take Allah ya ce a ƙona ka shekara miliyan dubu ɗari biyar wallahi kuma sai mutum ya kai amma ba za ka dawoma ba ko bayan shekara biliyan ɗaya ne sai ka fito amma kuma sai gashi a nan Allah ya ce wanda ya saba dokan shi da dokan manzon shi zai shiga wuta ba zai fita ba sai malamai suka ce yaya abin yake yanda abin yake abin da ya kamata a yi mai shine in ya shiga kar ya fita amma a rangwamen Allah sai ya mene sai ya fitar da shi hmm. misali yanzu ɗan kafteriya idan ya kama ka ba bed ba direban lasin, kai overload hakki da gwamnati ta ce a kama ka a yi maka mene tara amma kuma yana da alfarma ya ce je ka karkasa ki amma asalin me ya cancanta da kai a yi maka tara ko a kwace motar ko makamantan haka to haka dokokin Allah yake akwai laifin da ya kamata a yi maka kaza amma Allah sai ya kauda kai Allah ya ce mai ya asillaha wanda ya saba ma Allah wa rasulahu kuma ya saba manzon Allah wa ya ta'adda da ya tattaki dokokin Allah ya dakhalhu naran zai shigar da shi wuta khalidan fiya in ya shiga ba zai fita ba walahu azabun muhin yana da azaba ta kaskanci da wulakanci Allah ka tsare ya Allah abinda muka faɗa daidai ka ba mu ladan da muka yi kuskure Allah gafarta za mu dakata a nan mu karanta tambayoyi sai mu daura daga inda muka tsaya gobe idan Allah madaukin sarki ya sa muna da ragowar numfashi na bismillah mal ibrahim Allah ya saka mu malam da alkhairi Amin. ga tambayoyin ah, kamar haka na'am wata ce ta haihu kwana arba'in da biyu za ta iya azumi amma mijinta ya ce ya hana ta na'am mace ce ta haihu yau da haihu wata kwana arba'in da biyu ma'ana jini ya ɗauki. To kuma kaga tana shayarwa, sai ta ce za ta yi azumi sai mijin ya ce katta yana tausaya mata. To za ta yi mai biyayya ko ba za ta yi mai biyayya ba za ta yi mishi biyayya ba. Matukar za ta iya yin azumi ta yi, la qa'ata li makhluqin fi ma'siyati al Ba a yi ma ɗan adam biyayya cikin saba mahalicci. Dama abin da isa ba za ta yi azumi ba za ta iya ba. To za ta iya mijinta ya ce katta yi ba za ta yi mishi biyayya ba za ta yi azumi wallahu a'lam. Na'am. shi kuma wannan ya yi zina da mace arniya na watan Ramadan. Na. hukuncin sa? Wai yana cewa wai bai sani ba. Wai ya yi zina da wata ba musulma ba a watan Ramadana. To na farko dai ka yi cutar da mu, ka wulakanta mu, ka ci zarafin mu a matsayin mu na musulmai kuma cikin watan Ramadana, kuma ka wulakanta watan Ramadana. Allah ya ce, "Wa mai yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Wanda ya girmama alamomin Allah yana alamar tsoron Allah yana mutum baka da tsoron Allah. To abu na farko dai azumin ka ya kare. abu na biyu sai ka yi kafaran azumi sittin ha wanda ya kwanta da iyalin shi man ce sittin balatta wanda ya zina abu na uku kuma ka ci zarafin musulmi ka nuna ma'arna cewa baka girmama addininka wannan ba daidai ba ne don haka azuminka ya karye za ka yi azumi sittin kuma za ka nemi gafarar Allah kuma ka nemi gafarar musulunci domin ka tozartar da musulunci Allah ka tsare muka kare muka raba mu da waɗannan barnatu na'am malam sai tambaya ta gaba an yi aure ne sai aka gano matan tana da ciki wata uku na'am mijin da ya aure ta kuma sai ce yana son matarsa haka kaji mara kishi wato ya aure mace da ciki kuma cikin har wata uku kuma a haka wai sai ya ce me yana son matarsa to shikenan ya za a yi duk matar da ta yi aure da ciki na farko dai auren sunan shi bafi hmm. Allah yana cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an hamla hunna. Allah ya ce mata masu ciki ajalin lokacin da ya kamata su yi aure shine haifa cikinsu, sun gama iddarsu su sai su yi aure to sai zama ita tana da ciki kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana ka shayar da ruwanka a gonar wani shine ka zubda dugon maniyinka a al'aurar wanda ba taka ba so don haka wannan aure babu shi za a ɓata auren idan aka ɓata auren za ta je ta haifa ɗan idan ta haifa ɗan sai a mai da ɗan gurin ubansa ko kuma in kai ka ga dama ka irke shi ka rike shi sai ta je ta tuba idan ta tuba ta yi istibra'i sai ka sake aurenta amma dai wannan auren sun shi ɓatacce babu shi kuma dole a raba auren bayan an raba auren sa'an nan daga baya in ka ga dama ka sake aurenta ka aure ta in ka ga dama ku rabu ku rabu wallahu a'lam sai tambaya ta gaba take cewa wato wankan janaba ne ta haɗu da haila yaya za ta yi mace ce mijinta ya sadu da ita ta je za ta yi wanka kuma sai ta ga haila ya zo mata to shi ke sai ta yi wankan gayu idan ta yi wankan gayu idan al'adar ta ɗauke sai ta yi wanka ɗaya saboda babu to menene amfanin wankan janaba tunda ba zai mata sallah ba mm. ba zai mata eh, azumi ba ba zai halatta mata komai ba don haka za ta bari ne sai idan ta yi wankan jininta ya ɗauke sai ta wanka ɗaya wannan wanka ɗayan da ta yi ya wakilci wankan jinaba ya wakilci wankan haila wallahu ala ya tambaya ta gaba ce wanda ya yi yana cikin azumi kuma ya rungumi matarsa ya sa. ya halatta mutum yana azumi ya rungumi matarsa manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sumbanci matar shi yana azumi amma annabi ya ce kun san na fi ku control din kaina idan mutum ya rungumi matarsa yana azumi mani ya fita a jikin shi to azumi kuma ya kare amma idan ya zama mani bai fita a jikin shi ba wani abin sha'awa bai tayar ba to shi kina azumin shi nana na ba da fatawa cewa duk mutumin da ya fi mani da gangan azumi da rama da ramadana azumin shi ya kare wani dan uwa ya tambaye ni yace malam ka ba da wata fatawa ban yadda da wannan fatawar ba ko kuma ban gamsu da fatawar ba yace mai eh, mai dalili sai na gaya mishi dalilin dalilin anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadan waye mai azumi a cikin hadisi kudusi Allah ya ce mai azumi ya rabu da cin shi, da shansa, da sha'awarsa da ni. Shi yana karya azumi ko bai karyawa? Sha yana karyawa ko bai karyawa? Sha'awa ma tana karya azumi. To da haka duk mutumin da ya kirkiro sha'awa da gangan mani ya fita a cikin shi azumi shi ya kare. Allah ya datar da mu. Wannan ita ce fito fuka hau. musamman malaman Saudiya Usaimin a cikin littafin shi sharhun mumti ala zadil mustaqna wannan na karanta wannan abin kusan shekara goma in kwakwalwa ta bata manta ba insha Allah don haka ya halatta mutum ya rungumi matar shi da sharaɗin kar a wuce gona da iri kuma a inzali hmm. na'am malam ita wannan tambayan kuma tana da alaƙa da wanda ta gabata na'am ah, mai azumi ne yi abin da ya fitar da maji ko mani. Na'am. Shi ne ya hukuncinsa. Wallahi azumin shi ya kare kuma wallahi jama'a wannan tambayar insha Allah waɗanda suka shigo wayata sun kai talatin ko arba'in. Hmm. ana yawaita wannan tambayar ma'ana matasa da yawa suna karya azumin su hanyoyin biya ma kansu sha'awa na farko dai haramun Allah ya ce wallazina li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumi mutane kirki ba sa biyan bukatar sai ga matan ko ga bayin su da haka duk wanda yayi wannan yayi ta'addanci yayi ma Allah ba daidai ba don haka duk namijin da yayi istimna'i ya zubda mani ko mazi da ramadana da gangan azumin shi ya karye bayan sallah zai rama ɗaya amma ba zai yi kafara ba abin da ya muka ce ba zai yi kafara ba annabi bai ce zai yi ba amma wanda ya kusanci iyalin shi annabi ya ce zai yi kafara wallahu a'lam na wannan kuma mata ne su goma sha takwas suke neman a yi musu addu'a Allah ya ba su mazaje na gari na suna neman mazajen aure na to mata ne wato tambayoyi ne daban-daban wannan ta turo dan Allah ma ya min addu'a Allah ya bani miji na gari har su goma sha takwas sa'annan a da kuma ta ce a yi ma iyayenta mai nasiha kan aurarwa mm. da wuri to gaskiya ne muna roƙon Allah ta'ala ya ba ku mazaje na gari sannan ku rage dogon buri ku kuma iyaye maza idan kuka fahimci ƴaƴanku suna son aure to ku aurar da su domin cikin wata takarda ma da na gani wata take cewa malam shekara ta ashirin da biyar ina so in yi aure babana ya ƙi aurar da ni kuma ina da matsananciyar sha'awa kuma ina mallakan kaina ina jin tsoron kar in kasa mallakan kaina kuma ta yi magana babanta ya yi kunnen uwar shegu da ita to wannan ba daidai ne. muna kira ga iyaye su aurar da 'ya'yansu lokacin da suka isa aure na'am malam Kisan ba ta gaban da cewa yaya ake sallan buha sallar walha ana yin ta ne daga lokacin da rana ta fito lokacin sallar idi kwatankwacin karfe takwas da rabi tara zuwa sha biyu za ki iya raka'a biyu za ki iya raka'a takwas ma'ana raka'a biyu ki sallame ko hudu ki sallame ko shida ki sallame ko takwas ki sallame kuma babu sura ta musamman na'am Eh mai tambaya ta gaba shi cewa eh, mai azumi ne amma baya sallah wanda yake azumi baya sallah bai da azumi saboda sallah ita ce ginshikin addini duk wanda baya sallah sunan shi kafiri manzo Allah ya ce al'ahdu allazi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar alƙawarin da ke tsakaninmu da kafirai shine sallah duk wanda baya ya zama kafiri na'am shi ken tambayoyi to muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu ya daura mu akan abin da yake so yayi da shi muna ƙara kira ga hukumomi da kuma mawadata don Allah su yi amfani da wannan dama da Allah madaukin sarki ya ba su ci gaba da taimakon talakawa da ainihin kokarin fidda su daga cikin halin kakanika yi kamar da muke kira ga attajirai su ainihin fidda zakkar su ta baƙi, a wannan shekarar kasancewa mutane suna cikin kunci ba su da abin da za su ci ba su da abin da za su sha sannan muna kira ga al'umma cewa wannan gidauniya ta mu a ma'afatul islah duk shekara ta saba ba ma marayu kayayyaki kuma waɗannan marayu muna samun kayan ne daga hannun bayan Allah salihai zuwa yanzu gaskiya ba mu da tufafin kuma marayun suna ta zuwa suna ta zuwa da haka muna kira ga duk wanda yake da dama ya kawo yadi za mu ɗinka ko atamfa za mu ɗinka ko hijabi za mu ɗinka muna kira sannan mun ba da number account eh, alhamdulillah amma unfortunately abin da ya shiga account ɗin akwai wanda ya ba da naira dubu ɗaya akwai wanda ya bada ɗari uku da hamsin akwai wanda ya bada ɗari biyar dududu abin da ya shiga account ɗin marayu cikin azumin nan bai kai dubu biyu ba to wannan yana nuna mana gaskiya mutane akwai ɗan buƙatar wa'azi a ƙara a yi ƙoƙari a taimaka duk da aka zaga muna taimaka ‘ya'yanmu ɗinkuna da matanmu amma mun manta da marayu so muna ƙara kira ga duk wanda ya samu daman taimakawa to ƙofar mu abu take ko ya bada kuɗi ko kuma ya bada ainihin wato kayan kuɗin don a raba mu marayu muna roƙon Allah ya datar da mu ya daura mu akan abin da yake so da shi ya cika mai cikin iya mai gafarta musu ya sa aljanna ce mu su idan mutum mu ta zo Allah ka sa mu kyakkyawan karshe muna roƙon ka ya Allah madaukakin sarki ka hada mu a cikin jannatin na'im fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh